Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Sule da masu ran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mana hantsi yau ranar Litinin 24 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. cikin shirin za ku ji cewa sashen hausa na murya amurka na faɗaɗawa tare da inganta ƙawancensa da kafofin yaɗa labarai na rediyo da talabijin a najeriya haka kuma za mu kawo muku shirin a daina shan kwaya wanda binta esiyar ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun najeriya sai kuma wasu ra'ayi da ku masu raro ke kira ta waya kuna ajiye mana amma yanzu sai a gyara zama domin a fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Koriya ta kudu ta sanar yau litinin cewa adadin mutane 161 ne sababbin kamuwa da cutar murar coronavirus wanda hakan ya sa jimlar waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar ta kai 763. Hukumomi kuma sun tabbatar da rasuwan ƙarin mutum biyu wanda ya sa adadin mutane da suka mutu zuwa yanzu ya kai bakwai. kafin sanarwar ta yau litinin shugaban kasar moon jae-in ya sake jan hankalin al'umma akan karuwar adadin ne a inda ya nuna tsananin al'amarin kuma ya gargaɗi hukumomi da su ɗau tsauraran matakai na dakile cutar banda jirgin ruwa da ke ɗauke da masu cutar da ke tsare a japan mafi yawan waɗanda ke ɗauke da cutar a wajen china a ƙasar koriya ta kudu suke Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Lahadi cewa Amurka ta yi wata 'yar takaitacciyar tattaunawa ta tsawon kwanaki bakwai da ƙungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan. wanda ka iya kaiwa ga rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da ƙungiyar 'yan tawayen a wannan makon. Wannan jawabi na Trump na zuwa ne kwana ɗaya da aiwatar da yarjejeniyar takaitacciyar tashin takaita tashin hankula da aka yi a fadin afghanistan ranar asabar inda duka bangarorin da ke da hannu a wannan rikici da aka kwashe shekara goma sha takwas ana yi suka amince da tsagaita wuta na mako guda ina so na ga yadda wannan tsagaita wuta na mako guda zai kasance in ji trump yayin da yake wa manema labarai bayani jim kaɗan kafin ya kama hanya zuwa indiya ya ce an ci gaba da mutunta batun dakatar da buɗe wuta na ɗan lokaci to amma irin ci gaba da za a samu a cikin wannan kwanaki da suka rage zai yi matukar tasiri kan irin mataki na gaba da za a ɗauka a batun samar da zaman lafiya a afghanistan a yayin da tashin hankali ke kara kamari a kasar mali hukumomi na sake ɗaukar sababbin matakai don sasantawa da 'yan tawaye masu ikirarin addinin islama da ke arewacin wannan ƙasa ta yammacin afirka shugaban ƙasar mali ibrahim bubakar keita ya faɗi cewa gwamnatinsa a shirye take ta tattauna da shugabannin 'yan tawayen da ke ƙasar. kasar ta mali ta daɗe tana fama da rikicin masu ikirarin jihadin wanda ya ɓarke a ƙasar tun a shekara ta 2012 daga wannan lokaci daga wannan lokacin fararen hula da jami'an soji da dama sun rasa rayukansu a sanadiyar rikicin To kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya za mu je Najeriya inda a kokarinta na gamsar da masu ta. wannan tasha ta sashen Hausa na murya Amurka na faɗaɗawa tare da inganta kawancinta da kafofin yaɗa labarai na rediyo da talabijin a Najeriya. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sokoto wanda ya bakunci kano a wani bangare na ziyarar aiki a nigeria ya ce kawancen da kananan tasoshin rediyo da talabijin na cikin gida nigeria ya shafi musayar shirye-shirye tsakanin voa da tasoshin baya gaba da horo da kayan aiki ga ma'aikatansu. na zo in kara tallata sababbin shirye-shiryenmu ga gidajen rediyon da dama muna alaka da su shirye-shiryen da dangari gari a wannan shirin shine muna son mu dinga ba da tarihi na kananan garuruwa mu da ƙauyuka ba manyan garuruwa ba kananan garuruwa domin komi kankanta guri yana da tarihi wani ya zo ya kafa shi dalili akwai dalilin zuwan gurin yanzu a nijar akwai wani ƙauye da ake kira ƙauyen luka uban steve luka sai je kafa wannan ƙauyen daga nan aka samu sunan ƙauyen luka uban ya mutu ƙauyen yana nan mutane na nan haka ake kafa gurare insha Allahu a yanzu na muna talabijin sau ɗaya a mako muna da niyyar za mu fara talabijin sau biyar a kowace rana kuma ina son a tunani idan akwai wasu karin hanyoyi tun yanzu shanin aikin watsa labarai yana da dafin bunƙasa yana daɗa faɗaɗa yan akwai wasu karin hanyoyi da zamu yi cuɗanya zamu iya karfafa wannan zumuncin da ke mu sai mu duba sai mu ga mai amfani da shi. Tashar Freedom Radio FM da ke zaman radio mai zaman kansa na farko a arewacin Najeriya na cikin rukunin farko na tashoshin da muryar Amurka ke kawance da su. zancen wannan abubuwan da ake cewa new media ake ce musu da mun faro da social media yanzu an zo an wuce wajen a takarda tsakanin radio stations mu guda hudu wajen mutum miliyan goma sha bakwai a kullum da suke sauraron mu saboda haka mun samu wasu mutane mun saka su mun ce ku aikin ku kenan ku dinga duba mana yadda za mu dinga tafiyar da aikin mu ga new media kuma da yadda za mu jawo hankalin mutane su zo su fahimci abin da muke yi kuma muna neman taimako daga wajen ku na horo da kayan aiki da duk kuka ga za ku iya taimaka mana saboda duk da cewa yanzu za ku zo kano ku zauna mun san cewa tunda dukkanin mu aikin jama'a muke yi idan muna yin sa daidai ribar mu ci gaba daya alhaji abbas alhaji kenan manajan daraktan freedom radio A kazalika shugaban na sashen Hausa na muryar Amurka ya ziyarci tashar rediyon Rahama FM guda cikin tashoshin da ke ƙoƙarin ƙulla alakar aiki da muryar Amurka har ma manajan aikace-aikace na tashar Alhaji Aliyu Abubakar Darma ke cewa za mu dan rika sanya wasu daga cikin shirye-shiryenku a tashar abin ne bai daɗe ba na jin bai fi mako biyu ba da yin wannan in Allah da za a soma kuma gashi ka zo da wani sabon ma abin sau da haka hannu biyu mun karɓi wannan gayyata kuma allah da za mu ba da cikakken haɗin kai mu ba da gudunmuwa yadda alaƙar za ta kyau ta karko insha allah muna godiya da ziyarar da aka mana domin girmamawa ce a gare baya ga tashar rahama rediyo ita ma tashar arewa rediyo fm na yunkurin kulla kawancen aiki da muryar amurka sashen hausa sauran tashoshin da shugaban sashen hausa na voa aliyu mustapha Sakoto ya ziyarta a nan kano sun hada da gidan rediyon kano da kuma rediyo vision fm inda ya gana da shugabannin tashoshin domin ƙara ƙarfin dangantakar da ke tsakaninsu da muryar amurka mahmud ibrahim kuri muryar amurka daga kano nigeria To a gaida muhammad Ibrahim Kwari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Aisha dauke da sauran labaran duniya. Bernie Sanders ya samu gagarumin nasara inda ya lashe zaben fidda ɗan takara na jam'iyyar Democrat da aka gudanar a Nevada wanda hakan ya ƙarfafa matsayinsa. na wanda ke kan gaba a jerin masu neman zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar bayan da ya yi kunnen doki da wani ɗan takara a iowa da nasara da ya samu a new hampshire da wannan cikakken nasara da ya samu a nevada sanata bernie sanders ya yi kira da a haɗa kai a jam'iyyar idan muka haɗa kai ba kayar da trump kaɗai za mu yi ba za mu kawo gyara da sauye-sauye a ƙasa kuma za mu samar da gwamnati da kuma irin tsarin tattalin arzikin ƙasa da zai amfani mu, ba kawai wasu masu arziki da suka ba da guduma yayin yakin neman zaɓe ba na gode kwarai a cewar sanata sanders Ƙungiyar ta'addancin nan ta alkaida reshen yankin ruwayen ƙasashen larabawa ta tabbatar da rasuwar shugabanta kasim arimi a cewar rahoton wani wata kungiyar tattara bayanan sirri a jiya lahadi tun a farkon watan nan shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa an kashe arrimi a wani hari da amurka ta kai na yakar 'yan ta'adda a yemen inda amurka ta sha jefa makamai kan 'yan kungiyar ta alkaida cikin shekara shekaru da dama 'yan ta'addar ta da kayan baya na yemen na da nasaba da alkaida na Osama bin Laden wanda Amurka ke ganin na daga cikin kungiyoyin 'yan ta'adda mafi hatsari a duniya. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki biyar da bakwai a ma'aunin girgizar ƙasa ta auku kusa da iyakar ƙasar Turkiya da Iran da sanyin safiyar jiya Lahadi ta yi sanadiyar mutuwar mutane tara a turkiya kana mutane 65 kuma suka jikata a iran hukumar binciken ƙarƙashin ƙasa na amurka ta bayyana cewa girgizan ƙasa ta fi ƙarfi a garin harbash al da ke lardin azerbaijan ta yamma a ƙasar iran kimanin kilomita goma daga kan iyakar turkiya amma girgizar ƙasar ta fi ta'adi a lardin van na turkiya inda mutane tara suka mutu cikinsu har da yara hudu ƙanana mutane talatin da bakwai kuma suka jikkata. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waƙar mai taken zama na aure. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM baya ga haka. A koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan na yanar gizo wato boahouse.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirin na gaba. kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya. Jama'a barkan ku da warhaka barkan mu da sake saduwa a wannan shiri na adena shan kwaya. na Binta S. Yaro jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. To kamar yadda wasu ku suka ji a shirinmu da gabata, mun tattauna game da illolin matsalar shaye-shaye wacce ta kusan zama ruwan dare a tsakanin al'ummomin ƙasashen duniya. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na farko, za mu fara jin ta bakin hukumomi akan matsalar miyagun ƙwayoyi. fara daga jihar Adamawa a Najeriya inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya samu tattaunawa da kwamandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello. Eh, kwamanda barka mu da haka. Ya barka da. Ya gaji a ayyuka. To alhamdulillah. To alhamdulillah eh, kwamanda gashi ka zo jihar Adama a lokacin da ake kokarin magance matsalar shan magun kwayoyi. Hmm. Na farko ya ga wannan lamari na shan magun kwayoyi a wannan shiya taka. eh to kaman assalamu alaikum jama'a kamar yadda ka sani yasa eh, muna da shan miyagun kwayoyi kamar daga inda na taso a nan jan adamawa din ma gaskiya akwai matsalan shan miyagun kwayoyin nan tun da lis da zuwa na na zagaya dan ga wurare kuma da abubuwan da na ji dai so gaskiya muna da ayyuka da za yi nan wannan zan lokacin da kuma idan ka duba kusan ayyar cewa da duniya wannan matsala na daga cewa wasu kasashe ma sun aiwatar da kuma ayyana hukuncin kisa hmm. amma abun na neman gagar kundila wai yayin da kuke yaƙi da su su kuma suna canza dabaru me ke sa haka ne ce eh ai dama haka ne ko me dama duk masu ino muga abubuwa ko menene yadda suka yi ana yakan su ko a dole za ta canza salo suna canza fasali suna sanya yadda ba za a kama su ba yadda kuma za su yi nasara kan abin da suke amma mu ne ba za mu gaji ba dole mu ci gaba da yi mu ci gaba da bincike mu ga sanin menene dabarun su kuma yadda mu ma za mu turga shi wannan dabarun nasu kaman kwanan eh, rahotanni sun kan kun dan samu nasara dinna nasarar ko samu a rajin eh alhamdulillah tunda gaskiya da zuwa na nan jiha akwai wasu wuraren da aka bayyana mun cewa ana sayar da waɗannan ƙwayoyi ko kuma an san wuraren da cewa akwai yaran dai masu tare zaune tsaye nan sake kuma duk so a cikinsu akwai mayanka nan so kuma alhamdulillah mun je mayanka yara na sun je mayanka an kama mutane to bayan an kama mutane a nan mayankan nima na je da kaina na je na ga shugabannin wurin na gayyato su na ofishina kuma sun zo na mun tattauna da shi yan mayanka da kuma gidan dambe akwai gidan dambe ma wurin to duka dai sun zo nan kuma alhamdulillah tun lokacin dai da muka yi wannan aikin har wa yau gaskiya sai dai godiya ake tun da mu ba mu tsaya ba kawai don cewa mun kama mutanen nan bayan kama su mun ga shugabannin wajen kuma mun gagga musu abin da in dai suka ci gaba da bari ana sayar da kwayoyi wurin nan abin da zai faru da su to ko kuma su ba san haka to kawai yanzu na fahimci cewa aikin kenan ba ya kan aiki a bai ma jami'an tsaro ba kawai su je su aiki su fito dole in suka je suka aikin suka fito kuma da kuke zaune waran ko kuma dole kuma ku wasu abubuwan da zai sa waɗannan mutane ba za su dawo ba alaba shi kuma sai a zo a ce ai jami'an tsaro ne ba su zo ba so alhamdulillah dai mun yi nan to banda nan akwai wasu wuraren ma din ba zan faɗi su ba dai yanzu amma su ma muna aiki a kai so in shi ka faɗa akwai wasu da masanin lamari ne misali mm. za ka tada akwai bakin kasuwa akwai tashi akwai kuma wani kwanzon gurbin waje da ake a ake watakin sambisa me kuke a kan waɗannan wurare da waɗannan kuma sanannun wurare ne to ba damuwa ai ai wannan ma inda muka je shi ma hautan ina ma yanka din ai sanannen wuri ne kuma mun aiki wurin ka ba waɗannan sanannun wuraren ma insha Allah za ka dawo nan kuma za ka ga yadda za mu yi muna dai kai kamar an ɗibe ɗaukan jinka wani na zuwa ne kamar yadda ka fara dole haɗar karfi amma matsalar ita ce sai da kayan aiki ya batun kayan aiki eh to <laughs> mm, to alhamdulillah dai ka zuwa na jiya adamawa a halin gaskiya shi gwamnan jihar adamawa gaskiya yana taimakawa ma jami'an tsaro kuma alhamdulillah mun gode mashi so gaskiya ino ɗan taimakon da yake badawa kuma da wadda mu ma muke samu ino a daga headquarter ɗinmu mu muna hadawa kuma banda wannan ma akwai sauran jami'an tsaro nan akwai joint tax force yau haɗakan da aka yi na joint tax force da nan da kuma duk da su muke haɗawa kuma wannan aikin da muka yi duk da su muka je da yara na aka je aka yi wannan ayyukan to haka dai ake yi ino allah lallaba da waɗanda abubuwan da muke da shi da shi muke ayyukan namu To masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu kawo maku kashi na biyu a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke ɗauka don yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shirin ni binta Esiyaro na ke maku fatan alheri kuta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau. Ta wannan haka yake a gaida binta S. Yero yanzu kuma lokacin da baban gida jibrin zai kama na sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa ya zaka shugabannin yankin kudanci da kuma yankin tsakiyar najeriya sun bayyana fargabansu yadda kasar ke ci gaba da fadawa cikin yanayi na rashin tsaro tare kuma da bayyana goyon bayan su ga matakin majalisar dattijan najeriya na duba rahoton gyara a kundin tsarin mulkin najeriya ta shekara ta hudu a wata sanarwa da shugabannin yankunan guda biyu karkashin jagorancin yinka odumakin na yankin yammacin najeriya da general c ru hikere na yankin kudu maso gabashin najeriya da senator basi osho na yankin niger delta da kuma dr inusa dogo daga yankin tsakiyar najeriya da dukkaninsu sun yaba da matakin na majalisar dattijai na sake duba yin gyara kundin tsarin mulkin najeriya sai kuma jaridan daily post a daya daga cikin manyan labaran na cewa ministan shari'ar najeriya bakar malami ya mai da martani tunani game da adawar da ƙasar amurka ke nunawa game da matakin gwamnatin muhammadu buhari na mika wasu dala miliyan 100 ga gwamnan jihar kebbi a abubakar bagudu a cewar jaridar daily post day Bakar malami da ke zama ministan shari'ar najeriya ya musanta rahotannin da ake bazawa cewa gwamnatin muhammadu buhari da ta yi kaurin suna wajen yaki da cin hanci da rashawa ta ƙudiri aniyar mika dala miliyan 100 ga gwamnan jihar kebbi a abubakar bagudu daga cikin kudaden kudaden da aka gano na tsohon shugaban kasa janar sani abacha ministan na najeriya yi ya bayyana rahoton da cewa na kanzon kurege ne ba shi da tushe na madafa ita kuwa daya daga cikin manyan labaran ta jaridar vangard ta bayyana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya mai da martani game da hare-haren da yan kungiyar boko haram suka kai a garin garkida da ke jihar adamawa wata sanarwa da mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai malam garba shehu ya sanya wa hannu shugaba buhari ya jajanta ma yan uwan mutanen da suka rasa rayukansu da dukiyoyinsu su a wannan hali na kungiyar boko haram tare kuma da kara jaddada kudurin sa na ci gaba da ba da kariya da kuma na kawo karshen 'yan kungiyar ta boko haram baki daya shugaba buhari ya bayyana cewa gwamnatin sa tana iya bakin kokarinta na yaki da 'yan ta'adda a najeriya a ko'ina suke sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa a yau ne al'ummar jihar borno da ma wasu na sassan najeriya suka tashi da azumi sakamakon kiran da gwamnan jihar borno farfesa babagana umar azulum ya yi na cewa al'ummar jihar su tashi da azumi da kuma gudanar da addu'o'i na samun zaman lafiya a jihar da ma najeriya baki daya ganin yadda hare-haren yan kungiyar boko haram ya yi kamari a yan kwanakin nan gwamnatin jihar ta borno ta bayyana bukatar ganin an tashi da azumi tare da za a roki allah samun samun nasara da kuma kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci kuma samun zaman lafiya a jihar da ma najeriya baki daya babin ya cifirin murai amurka daga najeriya to a gaida baban gida jibrin yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu rauke kira ta waya kuna ajiye mana Assalamu alaikum muryar Amurka. Mustapha Zaidu Mai Haq ba wani na ga jihar Najeriya. A zan ba da ra'ayina ne musamman ga 'yan Najeriya da mu zanto masu addu'o'i da musulmai da kirista Allah ya kawo mana karshen ƙungiyar Boko Haram kuma ina kira da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi tsaye akan batun tsaron nan. saboda kullum a ce ana tashin hankali a kai hari sai gobe a kai hari to Allah kama ya ƙarshe zan Boko Haram. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio america suna na Ɗanɗan Doja ta gara jihar Niger Nigeria. Ana kira ga gwamnatin tarayya a halin da muka shiga karamar kuma rafi ke cikin garin Kagara to yan gudu shi gida cikin cika garin Kagara kakaf. su ne suna cikin garin kadara da fandogari da tagina da zanjeru ba wurin da ɗan gudun hijira ba su ce a halin da muka shiga yanzu da ina so gawa gwamnatin tarayya ta kawo gudunmawansu a san halin da ake ciki duk ba wani mutum da ya rage a kauye da Allah a taimaka zai shiga wani hali. Allah ya sa a jikokin mu. Salamu alaikum sashi sanar mai anka mai magana sami ɗan takara daga dogon daji tambar lokacin mai Sokoto State. Da Allah sashi Hausa na mura Amurka ana son kuɗi sannan sako na da gwamnatin jihar Sokoto. Wasu mutane da aka zargi guda uku da wani iya wata yarinya haɗe mai tallafiya wuta. Ko ina kira gwamnatin jihar Sokoto na kwamiti na bincike gaskiyar gano lamarin nan. Idan dai tabbata an tabbatar da su aikata wannan laifi ta ɗauki mataki na hukunta su. mai tsanani don ya zai izina ga wasu sauran ma'aikata. Assalamu alaikum jami'in Hausa na yau biyu a Amerika. Mai magana Hadi tsohon sarki da ratsan gidan Barau da Ijiji. Allah ina so ku bani dama domin in faɗi ra'ayina akan keke kutan da ake yi a nan jihar Kaduna. Muhammad Gida da take taji ne cewa wai wannan jihar Kaduna baya son yankin Gana kuma bai yi wa yankin komai ba. Wanda idan gaskiya za a tsaya a faɗa tsakani da Allah. tun da aka kafa gwamnatin jihar katsina ba a taɓa yin gwamnan da ya ba mutanen yankin da gwal mukamai ba amma menene suka yi al'ummar saboda haka babu ruwan ku da al'umma ku da su ko ƴaƴan ku ko ƴan uwan matan ku kai su da gwamnati ba ya wuce ƴan uwan ku na ƴan uwan matan su da ƴaƴan su da su kansu amma babu ruwan ku da al'umma sai ranar zaɓe wannan ne gaskiyar magana Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu wanda an kai sani da mazaunin baya su kuta daga lokar gan ya aiko isan na daga Aminu Tambuwal warka in bacci suka wallahi lokar gan mai gada To madalla sai a ci gaba da aiko mana saƙonni kuma ci gaba da kawa don muka zo ga shirmu na ƙarshe labarai a takaice. To ƙasar Koriya ta kudu ta sanar yau litinin cewa adadin mutane 161 ne sababbin kamuwa da cutar murar coronavirus wanda hakan ya sa jimilar waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar ta kai 763. hukumomi kuma sun tabbatar da rasuwar ƙarin mutum biyu wanda ya sa adadin mutane da suka mutu zuwa yanzu ya kai bakwai shugaban amurka donald trump ya bayyana jiya lahadi cewa amurka ta yi wata 'yar takaitacciyar tattaunawa ta tsawon kwanaki bakwai da kungiyar taliban a kasar afghanistan To madalla masu raro nan maka shirin namu na hantsi sai kuma can da idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. kada manta za iya shafkan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da kuma dama shafin mu na facebook yanzu a madadin aisha sule da ta na gabatarwa sai salamun abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook nisar fili hashi kuma ke cewa sai mun kara ruwa idan allah ya sa salamu alaikum